kallon mu fara akwai sanarwa akwai ɗin da aka yi na usuluddini kun san cewa an kammala da littafin usuluddini to an yi kasadi ne na dvd ko? na bcd kuma an yi mai price akan naira ɗari duk wanda allah ba dama yana iya zuwa ya samu maina maina palace mai kwamfuta allah shi taimake mashi ba masu amin assalamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائن صلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيوه لهدي بكري ga jimada ula hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan biyu eh, tara ga watan uku 2014 mun zo wannan shiya mai albarka ta hunguma a cikin wannan masallaci domin munasaba ta karatun littafi na al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi a yau za mu yi karatu na goma sha ɗai a satin da ya gabata an yi magana ne akan wuraren da ba a yadda a yi sallah ba wa'yansu saboda kasancewarsu haramun wa'yansu kuma saboda kasancewarsu makaruhi aka yi bayani akan sharuɗan sallah izin tsarkin hadasi da na habasi da ruhi al'aura da dai sauransu sannan aka soma bayani akan farillan sallah daga ciki an yi magana akan niyya sannan kuma kabbara harma ita kabbara harma dole ne ta kasance Allahu akbar akwai lafazin da wasu ke amfani da shi kuskure ne cewa Allahu abbar ko Allahu akabar ko Allahu akibar ko Allahu akubar ko Allahu akbar ko kuma ka ji an ce Allahu sai an jima a ce akbar wanda ya yi tsawaba shine Allahu akbar bayan haka kuma an yi magana a kan cewa dole ne a tashi sai in za a yi ta sannan aka yi magana a kan fatiha hadde zuwa bayani a akan su. daga cikin abubuwan da za a lura shi ne, dole ne mutum ya tabbatar da dukkanin abubuwa na sallah sai liman ya yi sannan ya yi amma idan suka yi tare da liman ya sani ya yi makaruhi idan kuma ya wuce liman to ya yi haramun amma abu biyu ne kawai idan suka yi tare da liman bale ma ya fara sannan liman ya yi to sallarsa ta lalace shi ne kabbara harma da kuma sallama bayan haka inda za mu tashi a yau shine wasu nanuha sunnonin sallah al'iƙamatu tadda iƙama wasuratu allati ma’adal fatihati ita iƙama mutum na iya ana zamne ma sai ya so mayanta da ba sai ya tashi ko kuma sai bayan an ƙare kamar yadda muhtasar ya ce wal ma'aha au ba'daha bi kadari dakati ma'ana ya tashi tare da iqama yana yi yana tashi tsaye ko kuma ma bayan an yi iqama din sannan ya tashi tsaye gurgudun dai ikonsa. sa suratu da sura allati ba'da al-fatihati wacce abbayin fatiha sunna ce dama shi yin karatu har suratu wannan mustahabbi ne ka tunwaye sura amma ko wasu ayoyi ka karanta kai ko aya guda ka karanta to wannan kayi sunna ta karatu bayan fatiha to shine ce wa suratun lati fatiha fatihati da sura wacce take bayan fatiha walƙiyamu laha da kuma tsayi domin karatun sura ɗin wasarrufi ma yi sarrufihi da asirtawa inda ake asirtawa waljiharu fi ma yi jiharu da bayyanawa amma inda aka bayyanawa a nan ita asirtawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masallina umaru radiyallahu anhu ikhfad min sautika shay'a kaɗan sassabtar da sautinka kaɗan to nan ne shine asirtawa a bayyanawa ya ce ma abubakar siddiq radiyallahu anhu irfa a sautaka shay'a kaɗan ɗaga sautinka kaɗan shine wannan bayyanawa wasami allahu liman hamidahu cewa sami Allahu liman hamidahu shi kansa sunna ne a nan sanadiyar a fara cewa sami Allahu liman hamidahu farko idan aka yi ruku'i za a ce Allahu akbar haka ma idan an ka taso za a taso da allahu akbar kaga da tafiya ruku'i da tasowa ga ruku'i duk me aka kabbara a wata rana abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu yadda yaƙi bai taba kuce masa ba da ma'aiki sallama ba ta taɓa kuce masa ba hasili ma ba a taɓa wani mutum da ya ba da sallah a cikin masallacin madina ma'aiki na da rayuwarsa in ba abubakar siddiq radiyallahu anhu wata rana ana sallar la'asar sai yau gaugawa a lokacin hankali ne tashe domin yau ga sallah za ta kuce mai tare da annai muhammadu sallah sallama yana shigo a masallaci sai iske ma'aiki sallah salama da sahabbai an yi ruku'i to sai abubakar saboda jin daɗin yau bata kunce ma ba sai ce alhamdulillah na gode ma allah da dai bata kunce min ba sai ga Jibril alaihi salamu ya sabko sai ya ce ma'anai muhammad sallah sallama ƙul sami allahu liman hamidahu ka ce Allah ya ji wanda ya gode masa abubakar kenan to dan nan an ka kama tashi da sami Allahu liman hamidahu wannan bayani yana cikin alfawaki huddawani sharhin risala to shine yace wa sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu wa kullu takbiratin sunnatun duk wata kabbara da za a yi sunna ce illa al'ula banda kabbara ta farko ita ta harma ce wata shahuda ne A ta gaba ɗaya guda biyu sunna ce waljulusu lahuma da ma zaman da aka yi domin a attahiyatu ɗin sunna ne amma banda wanda aka yi sallama wannan zaman ɗan gwargwadon nan kamar da a gabata cewa wa julusuhu alladhi yuqarinuhu wa taqdimu al-fatihata ala surati da fara sura fatiha sannan sura wannan sunna ne kenan ba za a fara sura ba sannan ayi fatiha wanda ya haka anan. nan sai da ya yi sura sannan ya fatiha to kamar bai yi sura din ba don haka an biyo shi sura to zai yi kabliya to in kuma mutum ya yi sura ya yi fatiha sannan sake sura to shi wannan zai yi ba'adiyya kamar da shehu abdullahi ibn fudi rahimahullahu ya fada a cikin littafinsa bau'ul musalli ya ce man karrara surata littan kisi ya sujudu min ba'du lidat talbisi ya الثانية والثالثة da sallama ta biyu da ta uku gaba ɗai sunna ne amma lil mamumi ga mamu suke sunna idan mun ka lura cewar dai ga mamu sallama ta biyu da ta uku sai ce ga mamu kenan liman zai yi sallama ta ɗai ya yi ta biyu kawai nan zai tsaya ba zai ta uku ba haka ma wanda ka salla shi ɗai zai sallama ta ɗai ya yi ta biyu ba zai ta uku ba amma shi mamu zai yi ta ɗai ya yi ta biyu idan akwai wani hagun shi sai ya yi ta uku yadda abin shi ke kamar mutum na dibin gabas matsayi ne na liman ko mai sallah shi ɗai sallah masu iri guda ce na dai idan zai sallame shi liman ko mai sallah shi ɗai zai assalamu alaikum gabansa sannan ɗan karkato fuskarsa kaɗan sai ce assalamu alaikum wanda in kana bayansa kana ganin kuma tune nan gehen fuska ta to wannan shi assalama ta liman da ta kuma wanda ka salla shi ɗe assalamu alaikum assalamu alaikum amma shi ma mu tun harko zai fara sallama ta dama ya ce assalamu alaikum sannan ya debi liman ya ce masa assalamu alaikum in akwai wani hagunsa sai ya masa sallama in babu kai ya yi. to shi ce wa taslimatu faniyatu wa thalithatu lil ma'mumi da sallama ta biyu da ta uku amma ga mamu kawai ashe liman ba zai yi ta uku ba mai sallah shi dai ba zai yi ta uku ba don ko mamu sai in akwai wani hagun shi sai ya masa sallama wal jahru da bayyanawa bit taslimati wajibati da sallama waje take dole wato sallama ta farko kenan in ka yi ta ko ɓoye kai yi ta ta yi amma ainihin ka faɗe ta jiya ka ce assalamu alaikum ajiya ka yi sunna wasalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da salatin da ake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda a cikin ishmawi akwai wannan salati zai soma ne da salati na ibrahimiyya to bayan mutum ya yi attahiyatu ta biyu sai ya dan jira sai ya wannan salati din sannan ya sallame idan shi dai ka salla ko kuma liman ne amma idan mamu ne da zarar liman ya ƙare to ya tabbatar da yana sallamewa ya ɗai sallame kai ya sa da komi ai korin karatu haka ne kamar yana karatun sura liman ya ƙare to in bai yi da ƙarewa ba da liman ya ruku ibinsa zai in kuma sun ƙare tare shi kenan in kuma mamu ya fara ƙari sura ba idan ya fara ƙari sura to babu komi yana iya ɗaura wata kamin liman ya sunku ya zuwa garko'i wasu judu alal anfi da sajada ga hanci na ɗai walkaffai ne da tawuna guda biyu wa rukubatai ne da guwayya guda biyu wa rafin kadamai ne da gehin dugadugai guda biyu abinda an dugadugai su ne haruttan mutum su ne dugadugai kadamu kenan nan wanga da muka ce ma dudduge da hausa nan bayan kawa a ƙibu aka ce mai matsar babe don haka wannan inda shi ne dudduge nan kuma ayi magana ga hanci don haka ba a yi maganar goshi ba to shi idan za ka yi sajada ka aza goshinka shi dole ne amma aza hanci sunna ne akwai wani hadisi cewa umirna an nasjuda ala sab'ati a azumin an umarce mu mu yi sajada ga ƙasa guda bakwai na daidai. shine goshi sannan ta'ahuna guda biyu sannan guwaya guda biyu sannan gehen dugadugai guda biyu sannan har ce lana kufi sauban wala sha'ara kuma ba za mu kama mu ba sannan ba za mu kame gashin mu ba wanda adda tufafi masu yalwa sai bari ko tuwayen su yi sajada ga Allah subhanahu wataala wanda ma adda gashi mai yawa sai bari ko gashin ya zuba ya yi sajada ga Allah subhanahu wataala shi Allah na kufa sauban wala sha'ara bayan haka ya ce wa suturatu yin sutura ma sunna ce ta sallah amma yin sutura li ghairil mamumi mamudai ne ba zai yi ba dama duniyar masu sallah ba za ta wuce mutum uku ba ko dai liman ko mai sallah shi dai ko mamu to sai aka ce ban da mamu kenan a nan masu yin sutura mutum biyu ne shi ne liman da mai sallah shi ɗai domin idan liman ya yi ta isan maka kai kai mamu wa aƙalla mahi ƙarancinta katta kasa gila durumhin kaurin goron mashi ga kaurinta kenan kenan katta zan iya da ƙware wa ɗulu zira'in kuma aƙalla katta kasa ga tsawon zira'in mutum shine tsawon hannun mutum katta kasa ga haka in ta wuce haka babu komi amma kai zan bata kai ba sannan ya zan wannan sutura ɗahirin abu mai tsarki ne kan mutu ya samu kamar wata sanda haka wacce take ta yaushe ce sai ya sutura da ita sannan fabitin ya zan takahe wuri guda kenan kai ya yi sutura da taron waɗanda suke suna ɗumi haka masu kuma suna iya su wuce wasu ma in sun ƙara ɗumi ko kuma ƙaramin yaro wannan ba zai sutura da su ba sai abin da yana tabbaci amma kuma ana sutura da masu gewaye ɗakin Allah kamar za ka yi sallah a cikin wurin ɗakin ka'aba to kana yin sutura da su sannan ba a yi da dabba domin dabba kana iya ka dogara da ita kuma sai ta tashi wata tahiyarta sannan na uku gairi mushawwishin kakkayi da abin da shike shina ɗokan maka hankali kamar misali wasu na ɗumi to kakkazan su ne suturarka domin yi ɗumin su ya ɗauke maka hankali ko kuma mace haka ba za a yi sutura da ita ba sannan daga cikin ƙa'idar sutura ko dai kakka kawa ta daidai da kai sai dai kaɗan jaye haka gehin damanka kaɗan ko kuma kaɗan jaye ta gehen hauninka kaɗan domin ka zuce ka ta nasa wani abu ko kuma wani na can mai bautar wannan abin da kasa kamar misali a ce duci ya ce ai ko ka ya gane ka kana mai sajada to wannan saboda wannan illa idan mun ka diba littafi na alƙawanin alfikihiyya ya kawo wannan bayani domin mun san akwai wanda suke masu bautar abubuwa wasu ma bautar dabino suke yi akwai wani mai bautar da bino amma da jinwa sai canya abi ne wa fada'iluha mustahabbanta rab'ul yadaini daukaka hannuwa innal ihrami gun kabbara harma mutum ya ɗaga hannuwansa hatta tuqabila al-udnaini sai sun yi daidai da kunnuwansa amma ɗan ƙarin bayani akan sutura ga ƙa'ida sunna ne ka yi sutura shi ko ka sani akwai inda za ka yi lehi kai wanda bi gaba gare shi ka yi lehi saboda akwai wani hadisi wanda anai mahu sallah salama yake cewa da mai bi gaba ga mai salla ya san abin da aka gare shi na zunubi wallahi da ya yi gurin ya tsaya arba'in mai ruwa ya sai ce ne rasa shin yana nuhin kwana arba'in ko kuma wata arba'in ko kuma shekara arba'in ya tsaya jira ne har shekara arba'in ko wata arba'in ko kwana arba'in ya yi da sallah sannan ya wuce bale ma sallah duk awa na wata ko minti goma za ta yi to in ma a ce lalle sai ta nan zebe to gare ya yi kwana arba'in ko kuma wata arba'in ko shekara arba'in yana jira sannan ya wuce sai dai inda dai an kai rangwame kamar ana sallah za ka shigo cikin sahu wannan an yi rangwame don ka bi gaba gare shi amma dai ka ƙare sallarka shi kuma ya ƙare ka ɗan ta mishi sai ka ce za ka bi gaba gare shi haka kuma shi ko wannan mai sallah shi ko in yadda inda mutane ka bi ko shi ya lahi domin mai muhtasar ya ce wa athima marun lahu manduha wa musallin ta'arrada wanda yake yana da wurin baudewa wurin kaucewa ya bi gaba gare ka ya yi zunubi haka kuma wa musallin araba da mai sallar da gita inda ya san bi da ya san an ce akwai matsala a bi gaba ga mai sallah sai ɗaya to ya aza sallah inda a kowa na bi ya wuce to ko shi ya yi lahina bayan haka wa fada'ilu haraful yadaini inda al-ihrami hatta tuqabila al-udhnayn sai sun yi kusa da kunnuwa ita kabbara har ma farilla amma daga hannuwan mustahabbi ne don haka in abin ka yi kabbara har ma amma baka daga hannu ba sallaka ta yi amma in ka daga hannuwa baka yi kabbara har ma ba sallaka ba ta yi ba kamar da ta cikin salamul hudati na ashir ibn ishaqa as-sokoto bayan haka sai cewa ƙaunul mamuni wal da cewa mai biyar sallah da mai sallah shi ɗai su ce rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu mamu da mai sallah shi ɗai za su ce rabbana walakal hamdu kenan liman zai ce sami allahu liman hamiduhu kawai ba zai ce rabbana walakal hamdu ba amma shi mamu shi ko ba zai ce sami allahu liman hamiduhu ba sai bai ce rabbana walakal hamdu shi ko mai sallah shi dai shi zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma shi zai ce rabbana walakal hamdu wannan shine bambanci wataminu da cewa amin fatiha ce bayan mutum ya kare fatiha ya ce amin lil da mai sallah shi dai wal mamumi da mai biyar sallah wala yaqulu hal imamu liman ba zai ce amin ba illa fi kira'ati sirri sai ga karatu na asirtawa domin ana asirtawa ba ku jirar da ya ce wala ba balle ku ce amin don haka shi ya ce wala ya ce amin kuma yan kuka ce wala ku ce amin ga asirtawa kenan sannan akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wafaqa aminuhu ta aminal malaikati faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala sallallahu alaihi da an ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin in ka ce amin duk wanda amin ɗi ta yi muwafaka ta yi daidai da amin din mala'iku to duk abin da ya gabata na zunubinsa an goge shi amin wala ya ƙulu hal imamu illa fi ƙira'atar sirri wa tasbihu to sai dai cewa amin bayyane an yi sabani wasu sun ce in an bayyana sabani ne wasu kuma suka ce ya yahi domin saboda addu'a ce an yi sun a ɓoye addu'a amma wanda ya bayyana kaka ga lehinsa domin dai ya saba ma abin da ya hini amma dai ga ɓangaren addu'a an yi sun a ɓoye shine mai risala ke cewa wa fi ƙaulihi iyaha fil jihari khilaf wadda'a'u da yin addu’a fi sujudi a eh, afon wadda tasbihu da yin tasbihi fi rukui a cikin rukui shi ne subhana rabbi al’adimi wa bihamdihi saboda Allah ya ce fasabbihi bismi rabbi kal’adim wadda'a'u da yin addu’a fi sujudi cikin sajada subhana rabbi al’a'ala wa bihamdihi saboda sabbihi bismi rabbi sannan a mutum zai yi addu'a duk abin da yake so ko na duniya ne ko ce Allah shi ba shi abu kaza ko Allah ya tun kuɗe masa abu kaza domin ba raddabawa ya fi kusantar matalicinsa irin cikin sajada kamar da hadisi ingantacce ambata sannan daga cikin abubuwan da za a lura mai mahutasar yana cewa wada'a bima a habba mutum na iya addu'a duk abin da yake so ga rayuwarsa sai ce wa illi duniyan ko da duniya ta yana roƙo Allah ka bashi kaza na duniya walau qala ya fulanu fa'ala Allah bika kaza lam tabdul da ya ce ya wane Allah shi maka kaza ba za ta ɓaci ba ko Allah shi ma wani aikin alheri wani alheri da kake so ko Allah ya tun kuɗi ma wani sharri da kake tsoro wannan babu komi an ce duk da wannan kona nan kusa gare shi ya ce ya wane Allah kai maka kaza in dai bai nihin dumi da shi ba in ko ya nihin dumi da shi sallarsa ta lalace bayan haka sai ce wata ta ɗawilul qira'ati fi subhi da yin karatu mai tsawo cikin subahin wa zuhur a zuhur taliha tana bin subahin ga tsawo kama a ce a karanta yasin wa taksiruha da gazarta karatu fil asr wal ga la'asar da magariba ka yi karatu wanda bai da tsawo kamar misali a ce ka karanta alam na sharaha ko sabbi wata wasu duha da tsakaita karatu shine yi baina baina fil isha'i ga isha'i kama a ce ka karanta suratul jumu'a wata kunu suratul ula qabla thaniya sura ta farko ta kasance kamin ta biyu a wala ha ya zan ta ɗai ta yi ta biyu kenan raka'a guda an son ta farko ta yi ta biyu tsawo sannan wal hay'atul ma'lumatu fin ruku'i ya zan ka yi kama sananna a cikin ruku'i ma'ana ka yi ruku'i tabbatacce kan wani na nesa ya ce kila wani duka na ɗauko wani abu ba zai gane da nesa ruku'i na ka kai ba don ka yi ruku'i kammalalle kakka yi doro sannan kakka taso sannan ka damƙe hannuwanka ga guwayyunka wasu judi kuma kama sananna cikin sajada ka tabbatar da kayi sajada tsatsar waljulusi da ma zamanka ka tabbatar da kayi zama na sallah da kyau da kyau walƙunutu da alƙunutu shine allahumma ina nasta'inuka ko nastaghfiruka zuwa ƙarshe sirran boye aka yin sa ƙablar ruku'i kuma ana yin sa ne kamin ruku'i sannan wa ba'da surati bayan sura fi fadiyatu sulhi ga raka'a ta biyu ta subahi tuna an ce kamin ruku'i wai juzu yana halatta ma a yi shi ba'da da ruku'i bayan a yi ruku'i domin kowane anai muhammad sallallahu alaihi ya wancan kamin ruku'i hadisi na anas wanga kuma bayan ruku'i hadisi na abu huraira ta radiyallahu anhu a nan annabi sallama mahi yawa kamin ruku'i yake yin alkunuti amma an samu wasu da suka taba addinin musulunci sai musu kunuti wurin wata guda yana musu kunuti bayan ya yi ruku'i to dan shi ɗaya ne kowane ana yi amma yi kamin ruku'i ya hi ƙarhi domin daga cikin hikima yanzu in ka iske an yi raka a biyu ta subahin ko da ka zo an riga an yi ruku'i sannan an ka taso sannan an ka fara ƙunuti ko ka jona baka sami wannan sallah ba amma idan bayan an ƙara karatun sallah sai an ka fara alƙunuti din nan yana ko da ka zo ana cikin alƙunuti kaga ka samu sallar subahin sai ce wa ya kulu tashahudu thani a tashahudu thani tahiyya wa du'a'u da addu'a da tashahudu thani bayan at-tahiyyatu ta biyu wadda mai ishimawu ya kawo ta wa ya kulu tashahudu thani tahiyya ta biyu ta kasance a ɗawala ita ko ya zan ta yi tsawo min al'awwali daga tahiya ta farko tahiya ta biyu ta kasance ta yi tsawo daga tahiya ta farko kenan akasin sura ita sura ta farko ma'ana raka'a ta farko ta yi tsawo ta yi ta biyu amma ga zama a tahiyatu ta biyu ta yi tsawo to nan ga can an yi batun rukoyi ga ka'ida ba za a tsawaita ruku'u ba don wani wanda ya shigo ne motasar ya ce wala ɗalu ruku'un lidakhilin ba za a tsawaita ruku'i ba don wani wanda ya shigo domin ya samu sallah amma saboda maslaha ta ɗan adam aka ce banda abu guda uku su suna sa a tsawaita ruku'i din domin wanda zai samu sallah amma banci uku ba a yi rangwame ba na ɗaya dai wani mutum salihi wanda ake son a samu albarkacinsa to yana yawa idan ya taho ka a taso sai a ɗan dakata kaɗan domin ya samu wannan ruku'i din kaga ya samu sallah ya yi ma domin albarkacinsa kawai a karɓa muku sallah na biyu kuma mutumin da shike azzalumi ne kai liman kasan in yana tahowa ka taso lokacin tasowa yana ya cala bai tashi tasowa ba sai da gani ne kaga akwai matsala na uku kuma wanda shike bai da sani yana wa ko da ya taho ka taso sai ya daru ya ce ya samu wani raka a sai ya sauri ya raka a din nan ya yi ruku idin nan ya cimma don akwai masu haka kaga ko da mutum ka tasowa an rige an taso ya ka taho an rige an taso ga ruku'i amma ya sauri ya yi ruku'i sai ya ce ya cimma liman kaga ba a haka nan inda ɗaya aka cimma liman an rige an fara sallah da kai kila kana tsaye kashen take ko an gaje ne kake ko kuma dai rafkanwa ne ko da kaddi ba an yi rukuyi har taso to nan kana cin maliman babu komi muddin za ka cin masa cikin sajada babu komi kana iya cin masa to wannan kenan sai makaruhi cikin sallah wa yukrahu al-iltifatu fi salati an waye a cikin sallah makaruhi ne mutum waye a cikin sallah saboda akwai wani hadisi Allah subhanahu wataala yana cewa gawa za ka yi waiwaye ya kai bawa na aina hi girma abin da ka waiwaye don sa in kai na ɗaya in kai na biyu ce ma haka in kai na uku sai ya bakka da abin da ka waiwaye sannan a nan an kasa waiwaye gida uku akwai inda yaka halatta shine idan akwai bukatar waiwaye kila ka ji ana wata kuskusmiya kana iya dan haka ka ake ciki wannan gaskiya ya halatta ai dan shi ne ko ta kalman ka mana ba a son ka aji waje ka shiga da abin ka mana kamar da shehu ya yi yawaita magana a cikin iyawa sunna kan matsala ta takalma wannan kenan na biyu kuma makaruhi ne shine ka waiwaya ba wani abu da ya samu domin annabi sallallahu ya ce ma Aisha radiyallahu anha wannan hisga ce da shedan ke hisgarka kila ma kana iya tsayin awa guda baka ba amma in sallah ce cikin minti goma sai ka kana dan sun wa bishe dan ne sannan waiwaye kan mu doke shi sai ka dibo baya duk da haka ka kama ka dibi nan ka dibi nan gaba gare ka duk waiwaye na ba sai ka dibo bayan ka ba dan shi ne ma aka karhanta kawata masallaci kamar da yadda cikin muhtasar lawali daga cikin makaruhi yace wata zuwiqu masjidin da kawata masallaci makaruhi ne don in an kawata masallaci sai ka an kama dibi ka kama dibi nan kana dan dibi dai haka kaga makaruhi ne to wannan kenan to inda ka zama haramun shine sallar kamata lalace shine duk wayoyin da zai sa kawarka ta canza daga alƙibla da zaran ta dan ƙara baka dan sallaka ta lalace amma ko ni wayoyin da kai in dai kana nan inda ka aje ta wurin sallah ba zai lalace ba to wannan fatan za a kula wa tadmidul ainaini rumta idanu biyu ma makaruhi ne ana sallah ka rumta idanunka makaruhi ne sai dai ka dibi alƙibla mana Allah subhanahu wataala ya ce fa walli wajhaka shatr al haram kuma dibin alƙibla din yayi bisa ga sun yadda kai ƙasa amma malamai suka ce banda in kaga haramun kana iya sai ka rufe idanunka gurgudun haramun din ya jaye wal basbalatu Wata في الفريضة da a'udhu billahi da bismillahir rahman rahimi bin makaruhi ne ga malikiya fil ce a cikin sallah farilla amma ga shafi'iyya dole ma sai kai bismillahir rahman rahimi domin su shafi'iyya sun kidanya ta aya daga cikin fatiha wannan kenan amma waye juzani fin nafli suna halatta a ce a uzubillah a ce bismillah fil nafli a cikin nafila ba amma ga gafarilla makaruhi ne domin mai mutasar ya ce wa ha bi fardin an karhanta su su biyu gafarilla wani kushe da tsayi a larijilin wahidatin ga kafa guda makaruhi ne mutum ya tsaya ga kafa guda ya bata ƙarhi. illa an ya dole sai in tsawaitawarsa ta yi tsawo da yawa tsawaitawarsa ta tsawo ma'ana ya bi inda aka tsawaitawa wanda ko shi abin da daidai game da hadisi ya ce idan mutum zai shigabanci mutane to falhafif ya sauƙaƙa domin cikinsu ana iya samun mai rauni wani shekaru ne sun tafi wani ma bai da lafiya wani kuma yana da bukata duk da wannan matsalolin da ke sa ana dan sassabtawa kamar da hadisi umarni kuma hadisi ingantacce ne amma hadisin ya ce idan mutum zai yi sallah shi ɗai to ya tsawaita da yake so kaga in shi ɗai ne saboda human right na musulunci an yi wani ai wanda tona bin sallah ya ga an daɗe an daɗe ba a yi ruku'i ba kakkaɓe a ɗaya ta ta ce wa ga sallah ba ta yan kasuwa ta ba kaga an jawo matsala saboda tsawaita wannan gaskiya waqtiranu rijlaihi da haɗa ƙawahu ne shine ka ɗauko guda ka aza bisa ga guda wannan makaruhi ne waje alu dirhamin da sanya dirhami to a nan shi zamanin wannan mai ahalar kaga dirhami ake amfani da su to mu yanzu sai mu ce waje alu nairatin kenan ko da sanya naira tunda ita muke da zamani da ita to da yake suna da fasaha kwarai wurin bayanin su sai ce augairi ko abin da ba dirhami ba kawo komai ya shige ciki ya sanya shi ina fifa miki ga bakinsa domin zai sa ba za ka yi karatu daidai wa daida ba sai cewa wa zalika haka kai kullu ma yushawwishuhu dukkan abin da zai ɗauki hankalinsa hijabi cikin aljihunsa yake kamar yanzu waya ga zamaninmu har dai mai hidda abin gannan wuta haka au kummihi ko hannu rigansa au ala zaharihi ko bisa gabansa duk dai makaruhi ne domin abin da ake so idan mutum na sallah gaba ɗaya reaction ɗi ne gaba ɗaya koma ga sallah ɗin sai cewa wa tafakkur da tunani fi umurin duniya ga al'amuran duniya kai wa kullu ma ya da dukkan abin da zai ɗauke masa hankali anal khushu'i da gabarin ƙanƙan da kai dai fi salati a cikin sallar nan da shike yi domin gwargwadon abin da ka tunani gwargwadon abin da za a rubuta maka lada a cikin sallah kuma da zo an yi sanarwa cewa an san cewa an kammala da littafin usuluddini a cikin kaset kusan ibrahim na'ibi ya zo da shi kuma an sa price ne akan naira ɗari-ɗari na dvd ko akan naira ɗari-ɗari bcd saboda kowar allah sai ya yunkuri ya to ya sai don ya mai zai malake shi kuma kamar yadda aka saba yan akwai mai tambaya a cikin karatun da aka kuma wanda shuɗe cikin wani da ta ko da usuluddini na iya tambaya assalamu alaikum yana tambaya ne akan bayanin da aka yi cewa idan aka daga kafa a wurin waiwaye to ga yadda malamai suka ce a cikin sharhin mukhtasar na mukhtasar ashehu khalil cewa da zaran ka ta canza daga tsari na alƙibla la'alla ɗage ta kai ko kuma wata ka yi haka duk ɗai abin lura dai sanadiyar dai sa ta ɗaga saboda waiwayin ya yi yawa don haka sallah ta lalace wallahu ta'ala alam to dama yana tambaya ne akan ana sallah sai dai wani ya yi sallama sai can mamu suka yi sallama sanadiyar wanga da ya sallama alhali liman bai sallame ba to an yi bayani kwarai wannan matsala a cikin ba'ul musalli wanda idan haka ta waro ku da kuka sallame kamin liman tun da ba da gangan ba ne to za ku dawo a cikin wannan sallah tun da liman bai sallame ba sannan kuskuren da kuka yi kuskuren da kuka yi na ƙarin sallama liman ya ɗoke muku domin idan mutum ya yi ba da gangan ba to a nan ba a diya zai don ya yi ƙari to tun da kamin liman ya sallame ne kana cikin ƙangi na sallan liman to ya rigi ya ɗoke ma wannan ba a diya ɗin to haka kawai ka dawo cikin sistem na sallah ba za ka yi komi ba amma kuma idan ko da kawai za ka dawa liman ya sallame to a nan za ka yi kabbara harma sannan kuma ka yi wannan sallama din sannan kuma ka yi ba'adiyya don ko da ka dawo liman ya rigi ya sallame wannan shi a takaitaccen bayanin da suka yi eh, eh? Eh. eh a za ka yi kabbar harma saboda ka rige ka sallame tun da ka rige ka sallame ka hita cikin sallah yanzu za ka sake kabbar harma sai ka dawo cikin sallah sai ka cimma leman amma shi wannan ba a biya din ba za ka yi ba tun da ba da gangan ba ne ka sallame wannan amma inda da gangan ne da saboda rawar jikin mutum ya sallame kamin liman to sallasa ta lalace ko da ko liman ya fara sallama kamin ya kai assalamu alaikum kamin ya ce kum kai ko kacce as kaga dai yanzu zai kariya kai ko yanzu za ka me yanzu ka fara sallaka ta lalace dole sai ya aji sallama gaba ɗai sannan kai ko za ka ɗauka Allahu ta'ala alam yeah. Eh. Eh. Eh. eh to idan ka sallame bisa ga rabkanuwa alhali liman bai sallame ba haka tashi kattahiyarka to a nan sallaka ta lalace ko baka tashi kattahi ba inda an ka dade kana cikin masallaci sallaka ta lalace ko kuma ka cikin masallaci sallaka ta lalace domin wannan matsala dai a cikin zo'ul musallima ya kawo ta sura biyar gare ta cewa wa hasalu litariki salami in kana sahawan khamsatal akasami in ma ba da gangan ba ne wai sallame shi adda wayannan matsaloli guda biyat amma inda gangan ne ya sallame tun harko sallarsa ta lalace ko bisa ga jahilci ya aza in ana sauri ana iya sallamewa sai ka ya balli mai da sallamewa can shi ya ta yadi. sallah ce ta lalace wallahu ta'ala kusan yau na muka yi rabin wannan littafi na lawul eh, a kusan yau na muka yi rabinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ƙara taimaka muna shi ƙara dafa muna shi ƙara haskaka muna na eh. ba'adiyya ta kammala man ƙabliya mhm. qabliya ta kammala man ta ba'adiyya eh eh yanzu misali kai ka tafi ka ida ba'adiyyarka to ai yaushe ka tashi ka ida ba'adiyya ka je da ka ce <laughs> bayan ya sallame to ya za a aikace ka dawo kuma ka cin mai bai sallame ba ya sallame ai ba za ka tashi ida ba adiyarka ba sai in ya sallame ta ta ka kawo sauran sallar da aka biyar ka sannan ka yi ba adiya to sai an kai a eh eh eh oh, oh ah, bai sallame waccan ba'adiya ba to na gane saboda kila yana da selfish haka to wannan ai da ya sallame ya rabu da kai shikenan da ya sallame duk abin da ya shahe ka kai in na wata matsala da za ta lalata ma sallah ko wata da za ta jama wata matsala ba zai shahi shi ba ma'ana ba zai ɗoke maka ba da zaran ya sallame haka kuma duk matsala ta ba za ta shahe ka ba don yanzu bayan ya sallame din nan ya rabu da kai kila samu wata matsalar da sallah ta yana iya samun matsala kaga ba da kai ciki ba an fahimta dai ko don haka at least dai da zarar liman ya sallame nan shikenan ya sake ka kazan kai dai don haka in ka tafi ka ida raka'ar nan ko da ka dawo bai ma ida ba adiya ba kai ba ruwanka dai zaka sallame don yana sallamewa an hita sallah rigiya sake ka don ita ba adiya ko jirkinta ana iko da bayan wata guda ne ko da bayan shekara ne amma ai wata mulahaza a nan watakila idan mancewa kai kana da sauran raka'a guda kuma liman bai sallame ba sai ka tashi ka mai da raka'a din sai da ka tashi ashe kai ka aza liman ya sallame kila sai da ka karanta fatiha da sura sai ka fahimci ashe liman bai sallame ba yana nana attahiyatu to ga ka'ida da fatiha can da surar can duk sun darje gaba ɗaya ba za ka yi la'akari da su ba sai dai ka faru karatun ka farko bayan ya sallame duk abin da ka yi kame ya sallame ba za ka lisafa da shi ba wannan mulahaza ce kware akwai wancan rige eh dama duk wani abu wanda yake da tsayi yana da kabri kana iya sitira da shi duk wani abu mai tsayi mai kabri kana iya sitira da shi ko da mutum na kana iya yi wanda adda hankali amma kaga ba za a yi da yaro ba to shine eh to gaskiya kusan sabani adda matsala saboda gaskiya kusan hadisin shi ke da matsala don haka wata masaba ta yadda da zana wata bata yadda ba to shine eh eh Eh. Eh. Eh. awo lalle ka tambaya mai ma'ana kware Wato tambaya ce ke yi ko da ka zo liman sun yi raka'o'i guda biyu sai kuskure ya kan musu na ƙabliya ko ba'adiyya ko da ka zo an raka abu kuma ciki sun hakan kan mishi to sai ka samu raka abu da shi to waccan kabliya ko ba'adiyya da ta kammale man ko kai ta kamma ko ba ta kamma ba to ta kan maka sannan akwai shi ko inda liman ka doke maka ga ka'ida ko da ko baka nan ma'ana baka garar da sun kai waccan raka'a ba kana jona ta rige ta kan maka sannan shi ko liman ribanta dinsa akwai shi korar da ya ka ma kuskure kuma ko ya ne bai ɗauke ba ta ɗauku wasu hawul mamomi ya hamilu imam illa an naksi farida shehu abdullahi na cewa la sahawa lil mu'tammi halal iktada yahmiluhu anhu al imamul muktada to kaga advantage din liman don haka duk abin da ya kan mishi ya kan maka kai ko duk kabliya da ba'adiyya da ta kan maka albarkacin kana tare da shi to ba za ta kan maka ba amma in ya sake ka ka ta hikarama sauran salloli to duk abin da ya kan maka ka sani ya kan maka za ka yi shi bayan ya sake ka saboda ka hita alhorman liman alhamdulillah sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد to shi kenan Allahumma salli ala musallim ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya يا مالك الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا من على كل شيء قدير Allah muna roƙonka don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismukal azam wa antal azama Allah muna roƙonka albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya bukatocin mu na alkhairi Allah shi ƙara taimakon addini da masu taimakon addini waɗanda ba su da lafiya na musulmi Allah ka ba su lafiya masu cikuna Allah ka jije su lafiya waɗanda tarbiyyarsu ta samu matsala Allah ka shirya su albarkaci a nufin sallar. wasallam Allah limamin masallacin nan Allah shi ƙara masa lafiya Allah shi ƙara masa lafiya da imani shi masa kariya da dukkan 'yan kwamitin masallacin nan kusan yau mu yi wani babban bako shi ne wanda shike mutumi ne na wannan ƙasa ta dange shine sarkin ardun shuni Allah subhanahu ta'ala shi ƙara rika masa shi ƙara masa lafiya da barkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya tushin alkhairi ka biya namu baki dai Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma anta amartana bi du'aik wa ma'atana bi ijabatik وقد دعوناك كما أمرتنا فأتمنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام بسور الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين